رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته manyan baƙi da suka halarci wannan taro kama daga wakilin mai sarki da chairman na local government da hakimi da sauran manyan malamai da wanda suke magana da wanda ba su magana ba da limamai da mahadisa alkur'ani na wannan gari na kazaure da kuma mu mata da kuma mu maza da ɗalibai da kowa da kowa da halarci wannan guri ina roƙon Allah ta ta'ala da sunan mutunsa da idan an roƙe shi da su yake amsawa duk wanda ya zo wannan guri Allah gafarta masa Allah ya sa mu aljanna ne ubangiji ka cire rabon wutar jahannama a cikin mu gaba daya na yi farin ciki na ji daɗi kwarai da gaske dangane da wannan gagarumin taro na musamman ɗan uwana a sheikh abdallah nazir abdallah babban malami bako da ya taho daga uk ya kawo mana wannan ziyara a wannan makaranta ya yi dukkan wa'azin da ya kamata ya akan muhimmanci alkur'ani a matsayinsa na malami matashi a mai karantarwa ya ba mu shawarwari masu muhimmanci da muna goyon baya dangane da shawarwarin da ya bayar ina fatan yan uwana ɗalibai za su yi aiki malam da ya tafi yanzu shi ma ya gabatar da nasiha ga ɗalibai dangane da makaranta alkur'ani halin da za su kasance ranar tashin alkiyama da kuma kira ga hukuma ya kamata ta girma waɗannan 'ya'ya ta mutunta su ta san cewa kuma su yi abin kirki ni shawarwari zan bayar abuwa ne kamar haka ina cewa masarautar kazaure da hukuma da kuma al'ummar mutanen kazaure gaba ɗaya murna dangane da waɗannan da mahaifita alƙur'ani mazan su da matan su da Allah ya yi wa wannan gari na kazauri. ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi waɗannan malamai da wannan makaranta kama daga darakta har zuwa masu da wannan makaranta Allah ta ka muku da alheri kuma Allah sa waɗannan ƴaƴan su zama ƴaƴan alheri ƴaƴan arziki ƴaƴan masha Allah tabarakallah amma mu sani cewa wannan ni'ima da ubangiji ya yi mana ba za ta ci gaba da dawwama ba sai mun tsaya mun jajirce mun himmata kwarai da gaske yan uwana samari matasa da Allah ubangiji ya kawo ku wannan guri musamman bayana nan. akwai matasa da yawa da hangona na dinna akwai matasa da yawa ya kamata a lura a duba sosai ku duba mun tsakanin maza da mata ma da ta ƙur'ani nan ko makaranta ƙur'ani nan su suka fi yawa ne kamar dai mata sun so su fi yawa a taron ma mata neman suke su fi mu yawa idan wannan ya nuna wani abu yana nuna cewa to lallai bangaren mata an farka amma bangaren maza an fara yin bacci muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ɗan uwan mu matasa da suka kwanta suka yi dogon bacci ba sa zuwa makaranta su haddace alkur'ani ba sa zuwa makaranta su mu'amala da makarantun qur'ani ya kamata a ce sun farka sun gane bai kamata a ce namiji da zai zama liman namiji da zai zama babban sheikh namiji da zai zama babban mufti amma kuma a gurare na sauko qur'ani a rinka samun babu ku amma kun fi yawa a filin bal kun fi yawa a filin kada-kada da wake-wake da raye-raye wanda wannan ya kamata mu kokari mu kiyaye mu gyara don allah samari matasa a dawo makaranta na karanta rubutun wani bature wanda ba musulmi ba yana cewa kafiri ne shi kirista ne yana fada da musulunci yana cewa ku kiristocin duniya idan kuna so ku yaƙi musulunci da musulmai da wurwuri to ku yi ƙoƙari ku hana musulmi karanta alƙur'ani ku yi ƙoƙari ku hana musulmi haddace alƙur'ani ku yi ƙoƙari ku hana musulmi mu'amala da alƙur'ani da ka duk tsarin da za ku iya kawowa ya zama musulmi sun ne sanci alƙur'ani to ku yi shi shi ne za ku samu nasara a kan ainihin wato rubutu da musulunci da musulmai to ina jin tsoron kada wannan mafarki na kafirai maƙiyar Allah ya zo ya nasara a kan ta yadda za a fara nesantar da 'ya'yanmu a raba su da zuwa makarantar ƙur'ani sannan iyayenmu a sa su rinka rashin damuwa dangane da rashin karatun 'ya'yansu ga alkur'ani mai girma sannan kuma wajibi ne mu mutunta makarantunmu na ƙur'ani mu kimanta makarantunmu na ƙur'ani mun yi bincike kamar yadda na taɓa faɗa a kano wata rana majorantin makarantunmu na ƙur'ani da ake karantar da yara wallahi a ainihin wato wurare na haya suke ko kuma wurare na aro akwai makarantar islamiyya ta ƙur'ani da ake yin ta a cikin garejin motan wani alaji ya je kasuwa ya dawo wata rana makarantar ta dare ya dawo da wuri yanke musu wuta kawai yana yi musu dim da full light yana musu dim da full light yana nufin a tashi a bashi garejinsa ya sai da ya zo ya same shi ya ce akaram kallon a yi lokacin tashi mai ba ya ce ku tashi ku bani guri zan shigar da motata malami ya zo ya ce wa ɗalibai ya ce a ɗaga hannu a yi talata a goma goma aka ce malam lokacin tashi bai ba yace Fatiya. an tashi haka aka tashi mutane a dole saboda mai gidan zai zo ya sa motarsa ya sa motarsa a gareji shi ya fi masa akan ya bari a karanta qur'ani a gareji dan ma yayi kokari ya bada abu yawa yawan makarantunmu na qur'ani suna cikin talauci yawa yawan makarantunmu na qur'ani suna cikin rashin albashi yawa yawan makarantun qur'ani mu suna cikin rashin kulawa yawa yawan makarantun qur'ani na qur'ani ba a biyan kudin makaranta ba a biyan kudin makaranta da yawa ba a biya amma ana biyan makarantun boko yanzu wani makarantar boko ta atam yana biyan dubu hamsin wani atam yana biyan dubu saba'in wani yana biyan dubu ashirin wani yana biyan dubu talatin ba na jin dukka zaune gaba ɗaya akwai wata makaranta ta islamiyya da ake biya atam naira dubu talatin babu ita a garin nan gaba ɗaya da wahala kuma a samu malamin islamiyya da yake koyar da karatun alkur'ani yana ɗauka albashin dubu hamsin ko yana ɗauka albashin dubu arba'in ko yana ɗauka albashin dubu talatin ba lalle a iya samu ba a irin wannan tsada ta rayuwa da karatun qur'ani ka ce kyauta ake yin sa saboda me saboda ba mu damu da mu biya masa kuɗi ba ba mu damu da mu kula da makarantun ba yawanci sai dai kaga mutane suna kirkire ni suna gina makarantu na private amma makarantar qur'ani waye zai gina ta ba wanda zai kula da ita wannan rauni ne wanda ya kamata mu yi kokari mu kiyaye mu gyara sannan iyaye na mata ku sani cewa kimanku darajarku mutuncinku ɗaukakanku shi ne riko da wannan alkur'ani yanzu waɗannan yaran 'yan mata ga sunan masha Allah ba na jin akwai mai aure a cikinsu amma kowace ɗaya ta zama jari a cikin waɗannan in kuka yi wasa wallahi lai samarin garin nan za mu kafa doka duk wani yaro da ya zo neman yarinyar nan sai mun zo mun sa ya biya ƙur'ani izin fitin kun yadda da wannan ko ba ku yadda ba duk wanda ya zo neman wata yarinya a nan sai mun kawo masa alkur'ani yanzu su fi mu ce ka biya kafin ka fara zuwa zance ko ba ka bane ba dan su ma su rinka zuwa makaranta kaga waɗannan malam sun zama jari duk wata ta haifi yaro a cikin waɗannan za ta karantar da shi alkur'ani za ta karantar da mijinta za ta karantar da jikokinta za ta karantar da yawanta ashe ba karamin alheri ba ne ku ba wa mata ilimi na alkur'ani wani bawan Allah yake gaya muke cewa akramaka ai ni ba ni matsala aka ce ya baka zuwa makaranta ya ce to wace makaranta zan je ni da na ɗauko ƙur'anin ɗungurungun na ajiye a gidana gaba ɗaya na ce kamar yaya ya ce to matata ita take biya mun karatu ban iya tada baki ba ta koya mun tada baki ta koya mun alamsar kaifa ta koya min inna ne naka ta koya mun min idza da arzala idan nayi ba daidai ba ta daka mun tsawa in kuma na zo ta kuma ta tsuguna ta ce ba ni kudin ta kunga kowa da aikinsa kenan irin waɗannan mata masu tsada masu daraja masu kima su ya kamata a aura ba ka je kana yawo a banza kana ɗebo tarkace ce wajen ta san kanta ba amma ga mata masu tsada ga mata masu daraja ga mata masu kima ga mata masu kaza Allah ya sa albashin ku ya zama dubu ɗari biyar ko a gara ma ku zama miliyan guda insha Allah ka duba dariya da murna da suke kuma ba za mu bar ku a baya ba kuma Allah ya sa in kun zo aure ku aure wato gangaren na alkurani kar wani ya je ya nemo ta jahila ya ajiye ko da yake in ya aure jahila da niyyar ya gyara ta ai ma da ko to muna fatan dan Allah a mutunta masu qur'ani kamar yadda malam ya faɗa ɗazu masarautar ka zaure ya kamata ta san da waɗannan yara da suka haddace alkur'ani ya kamata gwamnati ga ciyaman na lokacin gwamnati yana zaune a gabanmu ya kamata a ce an san da su gwamnati ta kula da su a yi musu wani abu wanda za a san an mutunta su an girmama su an kimanta su ko ba kwa so a girmama ku ko ba kwa so a mutunta ku ko ba kwa so a kimanta ku abin da yasa ne wannan magana shine wallahi malam an kashe mu a aikace ba mu sani ba wata rana wani malamin makaranta ya zo yana tambayan yara a aji kai ne kake so ka zama wannan yake likita kai me kike so ka zama wanda ya ce injiniya kai me kike so ka zama wanda ya ce kaza kai me kike so ka zama wanda ya ce kaza a cikin su gaba ɗaya ba wanda ya ce yana so ya zama malamin addini ba wanda ya ce yana so ya zama malamin qur'ani kun san me yasa saboda wanda ya gama karatun qur'ani a tsarin mulkin mu a yanzu da ake ciki bai da wani albashi a gwamnati amma wallahi mu a aqidan mu waɗannan yaran da suka haddace qur'ani wallahi sun fi mai digiri wanda ya haddace ƙura'ani mutum wallahi ya fi mai jiki amma tsarin bai ba da tsarin a kula da shi ba ko shara ba zai samu a bashi albashi mai shara ba saboda me babu kulawa wannan ta sa yaran mu sun waye gari ba sa sha'awar su zo su karanta ƙura'ani su haddace su iya saboda idan sun gama mai albashin su yanzu wani yaro babansa yake cewa baba ka taimaka min na samu admission a kasar waje yace a wacce kasa yace kasa kaza yace me za ka karanta yake islamic studies da qur'ani da hadisi ka san me uban yace yace kai ka raba ni da islamic islamic din in za ka je karatu da kai kai karatu ma'ana karatun islamic ba karatu bane karatun qur'ani ba karatu bane karatun hadisi ba karatu bane ka san me yasa saboda bai da almashi mai karfi haka zai tsaya wata kila a masallaci haka zai tsaya wata kila a makaranta haka zai tsaya kaza da sauransu to abin da yasa muke wannan magana kuma maganar malamin da ya gabata magana ce cikin mai magana dole hukumomi su rinka kula da yaran da suka haddace Qur'ani din a kula da su alal akalla a dauke su aiki makarantun islamiyyu da ake da su na cikin gari a ba su albashi mai kauri su rinka karantarwa wallahi za ga a yi a shekara a kazaure shi a samu yaro ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar ya haddace Qur'ani saboda ya san idan ya gama za a ba shi aiki a lokal gamman za a ɗauki yara wataƙila mutum goma mutum ashirin mutum talatin a raba su a makarantun islamiyya aka ɗauki wanda yake koyar da kaza aka biya shi albashi aka ɗauki mai shara aka biya shi albashi aka ɗauki mai gadi aka biya shi albashi ballantana wanda ya haɗa shi alƙur'ani muna fatan hukuma za ta kula da waɗannan yara muna fatan za ta taimaka musu bayan nan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu kula da shi ya ku uwana ilimi shine kiraya ɗan adam duk wanda ba shi da ilimi wallahi da shi da dabba duk shi Allah ya fifita mai ilimi akan kowa Allah ya fifita mai ilimi da aiki da shi akan komai da haka yana da cikin alkhairi da Allah ya sauka muku a wannan gani na kazaure Allah ya baku irin waɗannan makarantu na yi mamaki kwarai da gaske a irin wannan lokaci da ake da wahalar samun yara su zo su karatun ƙur'ani ko karatun addini amma Allah ya ba waɗannan yara ga sunan masha Allah ba za su iya irguwa ba da haka waɗannan yara mu yi ƙoƙari mu yi koyi da su mu yi ilimi mu ilmantar da 'ya'yanmu mu ilmantar da matanmu mu ilmantar da 'yan'unmu da ilimi ne za a samu raguwar 'yan daba da ilimi ne za a samu raguwar 'yan area boys da ilimi ne za a samu raguwar ɓarayi da ilimi ne za a samu raguwar masu zaman banza waɗannan yara da suka karanta alƙurani wallahi ina gaya muku ko a makarantar boko za ku su a gaba dan shi ƙur'ani yana ɗauke da wani sirri na musamman na daban duk wanda ya haddace ƙur'ani, to kwakwalwarsa tana buɗewa, yana gane komai ba abin da ba zai gane ba duk abin da ka sa a gaba duk abin da ka sa a gaba wallahi za ka iya shi yanzu nan shek abdalla Nazir abdalla yake ban labari kafin mu taso ya ga yaran ne yace kan Allah sarki ya ce malam na da ku akan karatun ƙur'ani. kun gan shi gashi daga Ingila fa yake amma wallahi sai da aka bashi gashi kafin ya haddace ƙurani yake na da ku akan suratu hudu na da ku akan suratu ankabuti na da ku akan suratu yasin na da ku akan suratu kaza sai da ya sha kashi ku da islamiyyar ina jin ko bulala ba a rikewa ashe mutum baya zaman cewa wani shi ya wahala da yanzu ya rike nan sun nan ya wahala a da yana yaro amma yanzu babban malami ne a duniya yanzu babban dan boko ne ku ji yadda yake turanci sai ka ce biden ku yadda yake turanci sai ka ce waye an iya ƙur'anin an iya shi da farko wannan ƙur'ani shi ya fara shigar da shi ƙwaƙwalwarsa kafin ya turanci kafin ya hadisi kafin ya kaza sannan kuma babban ɗan kasuwa ne yanzu haka ɗan kasuwa mai kasuwanci na gaske a duniyance kaga ashe idan mutum ya yi ƙur'ani ba abin da ba zai iya yi ba kenan muna so mu samu canji a rayuwar matasanmu a samu shugaban kasa mahaddacin qur'ani a samu ciyaman local government mahaddacin qur'ani a samu gwamna mahaddacin qur'ani a samu sanata mahaddacin qur'ani a samu commissioner mahaddaciyar ƙur'ani a samu kaza mahaddaciyar qur'ani irin wannan sai mun samu canji da wannan ne za mu samar da gyara a cikin al'ummu amma wallahi zama haka ba ma zuwa makaranta ba ma yin karatu ina ba da shawarar wannan ba abin da zai kai mu illa ci baya da ƙarshe ina ba da shawarwari kamar haka ɗari wannan abun farin ciki ne wallahi za ku samu manyan limamai a kazaure za ku samu gangaren ɗan qur'ani a kazaure za ku samu waɗanda ba za su tafi ba alqur'ani a kazaure sannan in kun aurar da su girki da dafa abinci da wahalhalun tarbiyyar yara ba zai sa su manta da alqur'anin su ba ku yi wannan zai taimaka sannan yana daga cikin kurakurai abinda ake yi shine a koya wa yara ƙur'ani, amma ban san fassararsa ba yanzu yaran nan duk da ce qur'ani duk sun iya karanta qur'ani amma inda za ka kira ɗaya wata kila ka ce ya fassara maka wal adiya ce gabaha wal muriya ce qadaha wal mugira ce subaha fa asarna bihi naka fa wasatna bihi jam'a wallahi da shi da fassara sa da shi da maganar china wallahi bai da bambanci me yasa saboda muna da wata al'ada sai mu koya wa yara qur'ani ba ma koya musu fassararsa da haka idan an sauke qur'ani to yanzu tsarin da ake na zamani sai kuma a biyo wa yara fassarar abin da suka haddace saboda shi ne yaro zai zo yana karanta ƙur'ani yana hawaye ya san me yake karantawa shi ne yaro zai zo yana karanta ƙur'ani ƙur'ani yana tasiri a tattare da shi ya hana shi guje-guje ya hana shi tsalle-tsalle ya hana shi zace-zace ya hana shi dauke-dauke ya ba shi akhlaq hamida tayyiba kyawawan ɗabi'u da haka ina wasiya ga wannan makaranta mai albarka darul qur'an ko muna fatan za ta ɗauki wannan shawara a buɗewa waɗannan yara aji na musamman na koya musu ulumul qur'an na koya musu ulumul tafsir na koya musu gyaran tilawa a ɗauko malami ƙwararre da ya san fassara tarjama ba tafsiri mai faɗi ba ba za su iya tafsiri ba karatun su bai kai su tafsiri ba amma tarjama ta yadda zai rinka karanta musu shafi shafi yana tarjama musu yana fassarawa ana musu jarrabawa har sai sun yi saukan ƙur'anin nan da fassararsa wannan ne zai sa za mu samu malamai da yawa a cikin mata malamai da yawa a cikin maza sannan ilimin muka da suke da alaƙa da alƙur'ani suna nan ba za su yi rubutu ba kan ilimin muka wanda yaran mu da yawa ba san da su ba mutum ya haddace qur'ani amma bai san ilimin tafsiri ba bai san ilimin asbabun nuzuli ba bai san ilimin kaza ba akwai ilimin muka barkace waɗanda suna hidima ne wa shi Alƙur'ani shi shi kadai wanda yara mu duk san da shi ba da haka muna ba da shawara wa hukumar makaranta a rike wannan yara a ƙara musu kuɗin makaranta tun da sun riga sun gama cin moriyar makaranta a ninka musu kuɗin makaranta su ba da kuɗi mai yawa a ɗauko musu malamai masu tsada su rinka koyar da su ba don koyar ba su zama manya-manyan malamai a wannan gari mai albarka daga ƙarshe ina kira ga yan uwa gaba ɗaya na yin addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu Najeriya muna da buƙatar addu'a a irin wannan lokaci albarkacin Ƙur'ani nan da aka sauke albarkacin Ƙur'ani nan da aka haddace a yi wa Najeriya addu'a a yi wa sauran ƙasashen mu na Afirka addu'a ta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da zai tada hankalin mu kada Allah ya kawo mana shi sannan kuma harka da ake fuskanta ta zaɓe na neman wa zai jagorance mu a wannan ƙasa kama daga shugaban kasa zuwa sanatoci zuwa 'yan majalisa zuwa gwamnoni zuwa ciyamomi zuwa kansuloni zuwa duk wanda za a gaba mu yi addu'a Allah ya mana zaɓi daga gare shi mu roƙi Allah Allah ya mana daga gare shi ba daga gare mu ba a daina dogon analysis a ce kaza a ce kaza a ce kaza mu miƙa al'amarin mu ga Allah duk abin da kuka miƙa wa Allah zai yi muku kyakkyawan zaɓi sannan mu gyara halin mu mu daina siyasar kuɗi mu daina siyasar kwaɗayi mu daina siyasa ta rashin manufa mu yi ƙoƙari mu yi siyasa ta manufa mu duba wanda ya cancanta wane ne zai iya rike ƙasar wane ne zai iya jagorantar mai fi da musu yanayin da muke ciki wane ne mutumin da ya zamanto ba ainihin burinsa aljihunsa ba wane ne wanda ke bayi da tsoro zai yi maganin dukkan marasa kirki a wannan ƙasa wannan shine abin da ya kamata sarakunanmu su tsaya su yi mitin su taimaka su ba wa al'ummar shawara malaman addini su tsaya su yi mitin su taimaka wa mabiya su ba su shawara yan siyasa ku yi wa kanku adalci ku taimaki kanku ku agaza wa kanku ku samar da mutanen kirki da za su taimaki wannan ƙasa a fitar da mu daga bala'i a fitar da mu daga bayan ciki a fitar da mu daga tashin hankalin da muke fuskanta da wanda muke ciki sannan uwa uba musulmi ya kamata ku farka a wannan karo daga dogon baccin da kuke yi kuna ganin abin da yake faruwa a wannan ƙasa siyasar nan an birkita ta an juya ta kiristocin ƙasar nan sun fito sun zare wuka sun ce sai sun karya musulunci da musulmai a cikin harkar siyasar nan ya kamata musulmi ku je ku rijista ya kamata musulmi ku yanki katin zaɓe ya kamata musulmi ku hada kawo kanku ya kamata musulmi ku nuna cewa Allah ya yi muku ni'imar yawa ku nuna cewa ku masu neman zaman lafiya ne a wannan ƙasa ku ba 'yan handama ba ne ku ba 'yan babakere ba ne ku ba 'yan yaudara ba ne ku ba macuta ba ne ku yi wannan Allah zai taimake ku kada mu bari a yi abin kunya a ƙasar nan kada mu bari a jamu a ƙasa a ƙasar nan kada mu bari a tozarta mu a ƙasar nan kada mu bari a wulakanta mu a ƙasar nan wannan saƙo ne ya zama wajibi ya ishe ga kowane kunne daga cikin kunnuwan ɗan Najeriya musulmi da ana ce mana mu tafi ba wani bambanci addini amma yanzu akwai bambanci addini dole ne mu gane cewa wanda ba musulmi ba bakar magana da yake gaya mana cutuwa da yake mana alkawarin zai mana idan ya samu mulki ko na sauransu ya kamata mu gane cewa wannan abun ba za mu bar shi a mana shi ba da haka muna kira ga 'yan uwa musulmi mu yi kokari mu farka wallahi idan babu gwamnati addinin ba ba za mu iya yi ba idan ba a samu dama 'yan uwanmu suka jagorance mu ba za su zo su hana mu sallah za su zo su hana mu ibada za su zo su hana mu makaranta za su zo su hana mu kasuwanci za su hana mu kaza mu kula da wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske ina mana addu'a ta musamman Allah kai mana arzikin lafiya da zaman lafiya Allah kwantar mana da hankalinmu Allah ubangiji ka hada kawo kan mu Allah ka raba mu dukkan fitina duk abin da zai tashi hankalinmu Allah ka raba mu da shi duk wani alheri muna fatan Allah kawo mana shi ya Allah albarkacin Qur'ani ka saukar da alkhairi a wannan gari na zaure. Allah ka saukar da albarka a wannan gari na zaure. da kewayenta gaba daya da jihohin mu na musulmi gaba daya da wannan kasa Najeriya gaba daya da dukkan kasashen mu gaba daya Allah ya sa albarka ga wannan makaranta Allah ya sa albarka ga shugabannin wannan makaranta Allah ya sa albarka ga malamai wannan makaranta duk wanda ya zo wannan guri Allah mai da shi gidansa lafiya kuma muna roƙon Allah tabaraka ta'ala Allah kowa ya biya masa bukatarsa ya Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka jigan iyayen mu Allah ka sa alqur'ani ya cece mu bari da aka ta nan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu dada wanda nayi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh